سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب في الانتهاء أما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم babi da yake magana akan abin da ya zo na hannuwa daga abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani a kai. asalin wannan babin shi ne fadin Allah madaukakin sarki wa ma kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dukkanin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo muku da shi to ku karba ko duk abin da ya baku ku karba wama nahakum anhu fantahu abinda ya hane ku kuma to ku a akai domin alkhairi dukkan alkhairi shine cikin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma hanuwa daga dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hane akai domin duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi huwa khairun mahab dukkan shi alkhairi ne daga farkon shi har karshen sa duk abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hani akansa to sai ka samu cewa shari ne gaba ɗayansa da barna ƙala haddatana hannad ƙala haddatana abu mu'awiya an il'amash an abi sali an abi hulailata radiyallahu an hukal ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uturkuni ma taraktukum fa’ida haddattukun ka hudu anni fa’inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su’alihim wa ala an biya’ihim babin abin yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bari ku bar cikin duk abin da na bar ku bance muku komai ba sannan kuma duk abin da na ba ku labari to lallai ku dauki wannan wato abin daga waje na shine fa khudhu anni shi yasa har a wasu hudubobin nasu yakan cewa khudhu anni khudhu anni wa li ta'khudhu anni li ta'khudhu anni ya ce domin abin da ya halakar da magabatanku ma'ana waɗanda suke al'ummomin da suka gabace ku shine yawan tambayoyinsu sukan yi tambaya kuma su saba ma'annabawansu a kan abin da suka umarce su da yi kenan saba ma manzanni wato yana jawo halaka yana jawo mutane su fada cikin halaka kala hadha hadisun hasanun sahih kala babu ma ja a fi alimin madina babu abin da ya zo a kan malamin madina ko kuma malaman madina in an ɗauke shi akan alim suna ne na jinsi na malamai gaba ɗaya idan kuma an ɗauke shi akan malami ne guda ɗaya to lallai ana nuni ne ga ɗaya daga cikin mutane da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi bishara da cewa zai samu ma'ana za a yi wani zamani da za a samu wani malami a madina da za a dinga zuwa neman ilimi a wajensa fiye da kowa an gane ko قال حدثنا الحسن ابن الصباح البزار وإسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبن يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai yana dabda wato a dinga hawa bayan raƙuma ana tafiya mai nisa domin neman ilimi sannan ba za a samu wani wanda yake yafi malamin nan na madina sani ba to kaman yanda bayani ya gabata a wancan satin na dan gabatarwa da aka yi akan wannan mafi yawancin malamai sun fassara shi da cewa imamu malik ake nufi domin cikin malaman da suka yi rayuwa a madina bayan sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam ba a yi mutumin da ɗalibai suka nufe shi da neman ilimi daga kowane saƙo ko yanki na duniya ba kamar imamu malik shi ne za ka je ka samu tarin ɗalibai a ƙofar gidansa ko a masallacin mazala sallallahu alaihi wasallama suna neman iliminsa kuma yana karantar da su to wasu sun yi nuni akan cewa imamu malik ake nufi an gane ko wannan shine fatawar wasu magabata kamar irin su sufyan ibn uyayna kamar yanda kuma wasu magabata suka cewa ɗaya daga cikin magabata yana cewa ulama'ud duniya arba a zamanin malik kenan yake cewa malaman duniya gaba ɗayan malamai hudu ne malikun fil madina cewa imamu malik dai a madina yake ma'ana duk madina lokacin babu malami kamar imamu malik wa wa Sufyan bi Makka Sufyan ibn Uyayna kuma a Makka haka nan wallahi bi Masr da kuma Imam Layth a Masr wa Abdullah ibn Mubarak fi Khurasan da wannan waɗannan sune ne manya-manyan malamai da ake ganin duk duniya babu malamai kamar su a wannan lokaci ana kana magana duk wani yanki in ka samu yanki guda ɗaya to wannan shine wanda ya fice a wannan lokacin to shi yasa suka fassara da cewa imamu malik shine wato wannan malami da ake nufi kuma la shakka cewa imamu malik ko da ba shi ake nufi ba in kana kirga malamai a cikin wannan addini kana sa imamu malik a ciki wanda suka yada sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma hatta malamansa sun mishi shaida imamu malik yana cewa ya fara fatawa shekarar shi goma sha bakwai ya fara fatawa ma'ana a garin madina shekarar shi goma sha bakwai ya fara fatawa yanzu yan shekara goma sha bakwai guda nawa ne da za su yaba da fatawa ya ce kuma wallahi bai fara fatawa ba sai da malami-malami fitattu daga cikin madina guda arba'in suka mishi shaida ma'ana da cewa ya cancanci ya yi fatawa bai fara fatawa ba sai da manya-manyan malamai na madina guda arba'in suka mishi shaida cewa ya cancanci ya yi fatawa wannan yake nuna saninsa yake nuna kuma iliminsa in gane ko wannan kuma ba wai yana nuna cewa kuma ya fi kowa sani a wannan lokacin batun da yana da malamai amma kuma allah maɗaukakin sarki yakan zaɓi wanda ya so ya fifita shi ya ɗaukaka shi yanzu kamar in ka kalli ƙasar na akwai malamai da yawa amma sai kaga wasu sun yi fice a cikinsu Daga wani Allah ya ɗauko shi ya fitar da shi akwai wanda ƙila ya fi shi sani amma Allah bai so ya bayyana shi ba don haka wannan wani hikima ne daga Allah maɗaukakin sarki kuma zaɓi ne kyauta ce daga Allah maɗaukakin sarki shi yasa wasu ka fassara shi da cewa shine Imamu Malik Imamu Daril Hijira in gane ko shine ah, shugaban malamai a Madina gaba ɗaya har ma aka samu wani zance da ya shahara cewa ba a fatawa matukar imamu malik na madina mana in dai imamu malik na madina ba wani mai fatawa la yufta wa malikun fil madina ba, a wata fatawa in dai imamu malik na madina kuma abinda ya ƙara ma'ana wannan matsayi nasa shine kusancinsa da zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam domin imamu malik yana rawaito hadisi daga nafi malaminsa nafi kuma yana rawaito shi daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar daga manzala sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kaga tsakanin shi da manzala sallallahu alaihi wasallam kenan tsani guda biyu ne kawai kaga wannan yana nuna kusancin shi da wannan zamani shi yasa ya samu ilimi a irin wannan lokaci kuma ilimi wanda yake tsaftatacce lokacin ilimi bai gurbata ba قال هذا Hassan, حسن وهو حديث ابن عيينة وقد روي عن Ibn عيينة أنه قال في هذا سئل من عالم an tambayi Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan lokacin waiwa ake nufi da alimul Madina malamin nan na Madina faƙala innahu malik ibnu anas shine imamu malik ɗan anas waƙala ishaq ibnu musa ishaq ibnu musa kuma ya ce sami'tu ibnu uyayna ya ƙulu huwa al'umari az-zahid akwai wani malami a nan garin madina duk da yake bai shahara da karantar da ilimi ba amma wajen ibada da tsantseni da kamewa ya shahara a malaman wannan zamanin jikan umar ɗan khattab ne ana kiran shi abdulaziz ibn abdullahi ibn umar cewa wasu suka ce shi ne wa samitu yahya ibn musa ya kulu kala abdurrazzaq abdurrazzaq babban malami ne a kasar yaman yake malamin imamu ahmad ne shine sahibul musannaf ana cewa musannafu abdurrazzaq na da babban littafi na hadisai maganganun sahabbai da shi da musannaf na ibnu abi shayba abdurrazzaq ibn hammam al-yamani as-san'ani babban malami ne malamin imamu ahmad ne wanda za a ji makarantar da imamu ahmad ka san ba karan malami ba to an tambayi abdulrazak yake cewa shi yana ganin alimul madina huwa malik ibn anas shi ma yana ganin imamu malik shine wannan malamin da ake nufi wal umari huwa abdul aziz ibn abdullah min waladi umar ibn al-khattab tunda yana magana kan kitabul ilmi ne shi yasa ya kawo wannan hadithin za a je a nemi ilimi a wajen imamu malik rahmatullahi alai kada babu ma ja a fi fadlin fiƙi alal ibada babin abin da ya zo na fifikon fahimta da sani na addini akan ibada yanzu irin yawancin fitintunin nan da muke shiga na irin waɗannan abubuwa na jahilci yawan ibada ne irin jayi ilimi shi yake kawo wannan ma'ana idan ibada ta yi yawa ba ilimi sai kaga an aikata aiki na jahilci amma ilimi bai tafiya da mummuna aiki na ibada haka akwai ilimi akwai ibada in mutum zai hada guda biyun da ilimi da ibada wannan nurun ala nur abu ne mai kyau gashi da ilimi ga kuma bautan Allah to sannan sai mataki na biyu ya zama ilimin ne ma'ana ilimi yana da fifiko akan mutumin da yake shi abid ne mai bauta ne kawai ba ilimi akwai mutane da yawa masu bauta ba ilimi aikinsu kawai su bauta ma Allah amma min duni ilmin ba tare da ilimi ba kuma kowa ya san matsayin ilimi a addinin musulunci hatta ilimi wanda yake ba na addini ba na zamani in mutum ya yi shi ana cewa wani mai ilimi ne kuma yana ɗaukaka da shi akan wanda bai yi shi ba to ina ga ilimin sanin Allah ilimin sanin shari'ar Allah huwa afdalul ulum shine ilimin da yafi kowa shi yasa Allah madaukakin sarki yayi yabo ga ilimi a ayoyi da yawa wani lokacin yabo na kai tsaye wani lokacin kuma yabo wanda yake na nuni malamai suna cewa Allah madaukakin sarki bai umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nemi Allah madaukakin sarki ya kare shi da komai ba in ba ilimi ba Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilman ce ka ce Allah ka kare ni da ilimi ba abinda Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mu karin shi in ba ilimi ba wannan yana nuna darajar ilimi haka nan kuma annabi Adam alaihi salam tun a farkon halitta Allah ya fifita shi ne akan mala'iku ba dan Allah ya halice shi da hannunsa ba ba dan Allah maɗaukakin sarki ya halice shi daga ƙasa ba <clears throat> ba dan shine farkon jinsi na ɗan adam da ya halitta ba Allah ya fifita shi ne akan su saboda ilimi ilimin da Allah ya bashi shine ya samu fifiko akan mala'iku wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل man yufsidu fiha wa ويسفك الدماء ونحن نسبح بعمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سي الله يتي وعلم آدم الأسماء كلها الله يا سند ba wani mala'ika da ya sani duk suna wani abu Allah ya sanar da annabi Adam kuma arabahum ala almalaika sannan sai Allah ya bujiro da waɗannan abubuwan gaba ɗayan su gaban mala'iku fa ya ce an bi'uni bi asma'i haula ku gaya mun suna wannan abubuwa in dai har abin da kuke faɗa haka ne kun fi cancanta a ajiye ku a doron ƙasa kalu suka ce subhanaka la ilma lana illa ma allamta 'allamtana innaka antal alimul hakim in ka duba tun daga farkon kissar kalma ta ilimi take nanatuwa a ciki da nuna matsayinsa sai Allah ya ce to ya adamu an anbi'hum bi asma'ihi da kai adam ka ba su labari ka gaya musu falamma anba'ahum bi asma'ihim kala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah ya umarce su su mishi sujjada ta girmamawa saboda saboda ilimi in ba wannan ilimin ba Allah madaukakin sarki ba zai daukaka annabi Adam akan su ba domin su suna ganin sun yi ibada da ta fita shi an halice shi a su. don haka Allah ya ɗaukaka su suke ganin fiye da shi amma da ilimi sai Allah ya ɗaukaka annabi Adam akan mala'iku hakanan ba wani abu da Allah ya gwamutsa ma'ana shaidarsa da shaidar wasu bayi in ba shaidar malamai ba Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ika wa ulul ilm Allah ya shaida cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi hakanan mala'iku sun shaida da abin da Allah ya shaida wa ulul ilmi da kuma ma'abota ilimi haka nan Allah yana ɗaukaka darajar masu ilimi fiye da kuwa Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah yana ɗaukaka darajar muminai a cikin bayinsa amma wanda Allah ya ba su ilimi darajar su fi ɗaukaka fiye da kowa saboda haka darajar ilimi babba ne ya ishi ilimi daraja a ce shine gadon annabawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ulama warasatul anbiya' wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa ma warathu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafir ko nasibin wafir cewa malamai sune magada annaba kuma annaba nan ba dinare suka bari ko azurfa ba abinda suka gadar mada al'ummomin su shine ilimi manzala sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya riko da shi kuwa ya yi riko da rabo wanda yake mafi girma me yasa ya zama mafi girma don duk wanda yake masani ya fi sanin Allah fiye da kowa Allah ya ce eh, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wanda suke da sani suna daidai da wanda basu sani ba ba sa zama daidai to amma yanzu ma'aunin ya canja an gane ko saboda haka ilimi daraja ne fifiko ne da Allah yake ba wanda ya so duk da yake Allah yana ɗaukaka wasu da ilimin ya kaskantar da wasu da shi wanda ya yi ilimi na tsoron Allah Allah yana ɗaukaka shi da shi wanda ya ilimi ba na tsoron Allah ba Allah yana kaskantar da shi komai ɗaukakarsa saboda haka Allah yana ɗaukaka mutane da ilimin nan ya kaskantar da mutane kuma da shi to shi yasa yazo falalar fiqihu nan ya ce fiqihu ma'ana in an ce fiqihu ba ana nufin kawai ilimin fiqihu ba ma'ana al-fiqhu mutum ya fahimci shari'ar Allah gane ko wanda yake da masaniya akan shari'ar Allah yafi wanda bai da shi yafi mutumin da yake zaune kullum kawai na fulfuli yake yi baya neman ilimi an tambayi Imam Shafi wata rana rahimahullah cewa wanne ne yafi soyuwa a wajenka mutum ya buɗe littafi yayi bitan ilimi ko ya shagaltu da yin nafulfuli yace ya bude littafi ya nemi ilimi shi yafi soyuwa a gare ni fiye da yin nafula saboda me saboda in ya nemi ilimin nan amfanin gare shi ne da al'umma gaba ɗaya in yayi nafuda fa tashi ce shi kadai ba za ta shafi kowa ba amma ilimi kuma bai haskaka mutane imamu shafi ya ce afdalu ilaihi abinda ya fi soyuwa a gare shi ya ani mutala'atul ilm bincike na cikin ilimi kuma duk al'ummar da aka ce suna cikin jahilci ai sun halaka ko yanzu da mai ake ganin cewa mutanen arewa sun kaskanta da jahilci ko in ba haka ba yanzu yawan al'umman mutanen arewa bai isa ce sun juya kasar nan gaba ɗaya ba inda yawa ake duba to amma an duba yawan masu ilimi a cikinsu ba ilimi na zamani muke ba ba mu ilimin shari'a ba yanzu kuma yanzu idan muka duba halin da al'umma suke ciki da irin ayyuka na jahilci da ake da barna me ya kawo shi rashin ilimi in akwai ilimi ba za a yi wannan ba saboda haka jahilci ne yake kawo mutum ba zai dauka abu addini ne alhalin ba addini bane saboda me saboda jahilci mutum ya dauka aikin ibada ne mutum zai dauka aikin ibada ne ya fito ya ta tsalle tsalle akan titi ibada ne akwai lada akai amma ilimi kuma ba haka yake nuna ba ko duk wannan abin da kake gani ana yi rashin ilimi ne kawo shi in akwai ilimi ba duk mai ilimi ba zai wannan aikin ba ko mai ilimi zai <laughs> mai ilimi ba zai ba ko mutane ka tambaya wanda suke wannan abu na ya ce ba masu ilimi ba ne haka kaga bambancin ilimi da kuma ibada kenan in gane ko saboda haka wani daraja ne shi ilimi duk da yake hadisin da ya kawo a farko hadisi ne maudu'i in gane ko hadisi ne wanda yake maudu'i قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جراء عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيه أشد على الشيطان من ألف عابد cewa masani guda ɗaya shi ya fi tsanani a kan shaidan fiye da masu ibada dubu ɗaya mana shaidan duk da yake hadisin maudu'i ne an danganta shi ne ga manzala sallallahu amma abinda ma'anar zancen yake nufi shine cewa shedan ya fi tsoron mai ilimi guda ɗaya fiye da katara tara masu masu bauta su dubu ɗaya wannan duk yana ganin su yayi ne amma mai ilimi kafin ka shigo masa ka kawo masa wani rudani sai ka shirya a wanda yake dan ibada ne fa kana iya zuwa ka ce mishi wallahi in kai yawo ma tsirara wannan akwai lada a ciki kuma zai dauka zai dauka ko ba haka bane wanda da yake magana ne kawai ba wai abin nan ba a hadisin farko mawdu'i shi yasa imamu tirmi zai ce hadha hadisun gharib wala na rifu illa min hadha rajul min hadithil walid ibn muslim qala haddathana mahmud ibn idash al-baghdadi qala haddathana muhammad ibn yazid al-wasiti qala haddathana asim ibn raja ibn haywa an qais ibn kathir kala Kadima rajulun minal madinati ala abi ad-darda wa huwa فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما جئت لحاجة قال لا قال أما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna wa innal mala'ikata latabu ajnihataha riba li talibil ilm wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma wa fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'il al-kawakib innal ulama'a warathatul anbiya' innal الأنبياء lam يورثوا dinaran ولا dirhaman? إنما ورغف العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر wafir wannan hadisi hadisi ne mai girma kuma mai inganci shine wato wani mutum tun daga Madina ya taso ya tafi Dimashq kawai mutum ya tashi daga Madina ya tafi Siriya, Dimashq ita ce capital din Siriya yanzu Damascus wannan gari da aka rugurguza shi kenan to tun daga Madina ya tashi ya tafi Dimashq an gane ko kamar yanzu a ce mutum ya tashi tun daga nan ya tafi kila sudan ko ko tun daga nan ya tashi eh, ya tafi kaman chadi ko Jamaina ko yamai ta nijar musamman mutum ya tashi ya tafi da ya je mutumin nan sai ya samu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Abu Darda sai Abu Darda yana Dimash, mutumin yace ni fa nazo wajenka ne saboda in ji hadithi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai abin da fi wannan daukaka hadisi ɗaya ne yake so ya je ya ji a wajen sahabi ma'ana yi tattaki tun daga Madina har zuwa wani waje yanzu wani zai tashi tun daga nan har zuwa Sin zuwa China zuwa ina ne zuwa Europe ya gama yawon duniyan shi yana neman duniya hawa zai je neman ilimi ba masallaci a kusa da gidan shi a karatu ba zai iya shiga ba haka wannan ya tashi musamman tun daga wani gari Madina ya tafi wani waje ya samu wani sahabi ya ce wallahi na zo ne na ji kana ba da hadisi wani hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina so a ce ni ma ina cikin wanda na ji hadisin na ji daga wanda ya ji daga annabi ni ma isar da shi abu darda sahabi ne sai ya ce mushi ba wata bukatar da ta kawo ka garin nan sai mutumin ya ce wallahi babu wata bukata ya ce a'a ko dai wani kasuwanci ne ya zo da kai sai ka rabe ka zo ka dan abin nan yace babu yace baka zo ba sai dan neman wannan hadisin yace wallahi ban zo ba sai dan neman shi to shine Abu Darda yake masa albishir ma'ana ana maganar falalar masani ko mai neman sani shine yake cewa ai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa ya ce man salaka tariqan duk wanda ya tafi wata hanya ya ɗauki hanya Ya yabtaghi fihi ilman yana neman wani ilimi wannan ilimin sawa'un na fiqihu ne ko na hadisi ne ko na tafsiri ne ko na ma'ana gyaran zuciya ne gane ko an ana magana ilimin maka ana magana ilimin da zai fara shiga wannan hadisin shine ilimin shari'a gane ko ko duk wanda ya tafi domin Allah ya dau hanya dan neman sani na addini to lallai salaka Allahu bihi tariqan ila janna. lallai sai Allah ya daura shi akan hanyar shiga aljanna wa innal malaika manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma mala'iku saboda girman abin da mai neman ilimi yake a ciki ya ce da taba'u ajnihataha lallai suna daura fuka-fukansu suna shimfiɗa shi li riban li talibin ilmi saboda sun yadda da abin da mai neman ilimi yake yanzu misali duk wanda ya fito daga gidansa in dai ya fito don neman ilimi ne dan ya sani ya taki daga gidansa ko a ina yake ya tako ya zo nan wajen neman ilimin nan to ya kudirce a zuciyar shi cewa akan fukan mala'iku yake tafiya akwai abin da ya kai wannan daukaka ba bauta ba yana neman ilimi ne domin shi kai kanshi neman ilimin ibada ne yana taka fuka-fukan mala'iku yana tafiya wa innal alima kuma ga wani falala na malami yace duk wanda yake masani la yastaghfiru lahu man fis samawati duk wanda suke cikin sammai ma'ana mala'ikun Allah da ba wanda ya san su sai Allah da halittun Allah da suke cikin sammai gaba daya haka nan wa man fil ardi da duk halittun Allah da suke doran ƙasa hatta al itanu fil ba'i har dai kifaye ba wanda ya san iyaka yawan kifayen da suke cikin ruwa har su da suke cikin ruwa gaba ɗayansu suna neman gafara ga wanda yake masani suna neman Allah ka gafarta ma wani mu ba masu neman ilimi ne an gara a dinga magana ku ce malin ne ke mu masu neman ilimi ne yanzu Na nanu nasluku tariqan ila aljanna malamai suna can sama sai manya manyan malamai suna da saboda haka irin wannan wato waɗannan bayi da halittu suna neman Allah ya gafarta musu to ka gaya min irin ɗaukakar da zai samu mala'iku suna mishi addu'a duk wanda yake doron ƙasa yana mishi addu'a kuma abin haka ne za ga shi kenan an ga malami kalla, me ma'ana kalla, Allah ya girmama ka ba addu'a ba ce addu'a ce in gane ko Allah shi gafarta ai Allah ya ma gafara alaysa du'a kaga wani yana tabbatar da abin da yake cikin fa hadisin ne ba in dai malami ne wanda yake mai tsoron Allah sai ya samu wannan tun a duniya ake mishi wannan wato albishir ce wa fadlul alimi alal abid bambanci falala tsakanin malami wanda yake malami ne masani da kuma wanda yake mai ibada ne mai bauta yana da kyau a bambance tsakanin malami da mai ibada akwai mutumin da shi ya lazamci ibada ne a'a shine azumi shine yawan nafulfuni shine shagaltuwa da ayyuka na ibada ma'ana babu wani mai amfanuwa da shi shi yana amfanar da kanshi ne kawai ma'ana yana kusantar da dan yawan azumin da zai wa za a ba lada shi za a ba yawan sallar da zai yi fa shine zai zama ya kusanta da Allah ko wani ne shi kadai kanshi yake to wannan shine al'abi, shi aikin shi kawai ya bauta ma Allah maganar ka zo ka ce wannan a'a wannan hukunci kaza ne wannan ilimin tafsiri ne wannan a'a wannan shi ba ruwan shi dai ya sai yana bautan Allah to falalan malami akan mai bauta irin wannan kaga dai wanda yake mai bauta ana ganin kaman shine mafi daukaka ce to falalan malami akan mai bauta kaman yanda fifikon wata yake akan sauran saurare inda kaman shekaran jiya daga alhamis ko daga laraba zuwa alhamis zuwa juma'a an ka kalli sama za ga wata ya haske sosai kana ganin taurari kana ganin wasu masu ɗan haske amma kaɗan kaɗan to wannan shine ya bambancin su yake da taurarin to wannan shine kwatankwacin misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar za su haɗu wanne ne yafi hasken shi yana kashe hasken su to haka malami yake da mai bauta haka malami yake ya sa Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun haka ba sa taba haduwa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ulama'a ya ishi malamai fifiko cewa lallai su malamai warathatul anbiya su fa gadan annabawa suka yi innal anbiya su annabawa lam yuwarithu dinaran basu gadar da wani abu dinari ba wala dirhaman ko wani azurfa ba innama warathul ilma yanzu ka zo kana magana annabi Musa sai ya ce ya ce kaza za ce ga abinda annabi Musa ya bari ba ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisansa su ya bar mana ba za a ce ga abin da ya bari ba na arziki a'a yana da wata gona in an je Madina sai a dinga kai mana ce aga gona annabi wa ma taraka shay wa taraka ilman abin da ya bar ma al'umma shine ilimi ana ɗiban mutane ta yawo da su a Madina karban kudin za a kai su gona annabi <laughs> ta dabino wa kadir hada wasu ne masu ɗancin cin kudi suke haka sai za ka yi su gona annabi la huwa ma taraku shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, da Abubakar Fatima ta zo tana neman gadanta ce ba ku da gadan ku. duk abin da annabawa suka bari in ma dukiya ne menene sadaka ma taraknahu sadaka shi yasa ba a zo an raba dakunan manzala sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa ba ba ce a'a Aisha ganata Hafsa ganata wannan gana shi wannan babu saboda ba abin da suke bari a gada sai ilimi saboda annabawa sun bar gadan ilimi kuma yai suke karantarwa bayan annaba humul ulama in ana maganar ulama kaga cewa da ni da wane da wane la ka duba malamai cikin sahabbai su farko asalin malamai cikin sahabbai irin su Mu'ad ibn Jabal su Abdullahi ibn Mas'ud Umar Abubakar Uthman Ali wannan su malaman farko a al'umma sannan sai ka sauko kan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyab irin su mujahid da sauransu wannan su ne malaman na al'umma sannan sai ka zo atba'u tabi'in wanda suke bin su sai ka zo atba'u atba'i tabi'in ka shigo irin su malik su abu hanifa su imamu ahmad su imamu shafi'i su zuhuri gane ko da irin ga sunan da yawa manya-manyan malamai sannan ka dinga saukowa haka zo kan su bukhari muslim abu dawud tirmizi haka za ka yi ta saukowa har dai malaman musulunci su yi ta shiga su yi ta shiga su yi ta shiga kar mu je zo yana wannan zamani ya yi su ne farko la an riga an riga shi akwai mutane da yawa da suka riga shi akwai manyan malamai a gabansa wanda ma sai dai sai dai ya kalle su ilimin shi bai taka nasu ba ko kada saboda haka su waɗannan kaga su suka gada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faman akhadha bihi akhadha bi haddin wafid duk wanda yayi riko da shi ko lalle yayi riko da rabo kaso mafi girma to yanzu ka kwatanta a zamanin misali imamu tirmidhi da mutumin da aka bar mishi gadan dukiya yana zamani daidai da tirmizi da shi tirmizi da ya gaji hadisan manzo Allah san ina mutane yanzu da aka bar musu dukiya yan zamani shi shi kuma ina yake gashi na karanta abin da ya gada ya bari to wane ne ya fa a ciki kaga ya dauki rabo mai girma kuma duk lokacin da aka karanta maganganun sa sai an masa addu'a cewa Allah ya masa rahama wanda suka tattara wannan abin a karanta tun suna nan a bayansu a bayansu har lokacin da Allah ya so yanzu ba nan kaɗai ake karanta wannan hadisan da turmuzi ya rubuta ba kuma shi ya rubuta ya kiyaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ba kuma shi kaɗai bane suna nan da yawa wanda ya fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye waye farko wanda ya fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Amr ibn al-As daga cikin sahabbai wa yaktubu duk abin da ya ji daga manzan sallallahu alaihi wasallam kuto kinan tun daga zamanin ya aka fara wannan rubutun sai wani yazo ya ce ai rubutu ma bid'a ne waya rubuta ma ilimi haka dan ba rubuta zamanin annabi to abdullahi dan amr dan aswa kuto yana rubutawa kuma ba a ce kai ya rubuta ba sannan masu haddacewa na yi masu rubutawa na yi masu kwafa suna yi to lallai ilimi darajar shi tana da daukaka wasu daga cikin <coughs> ah, masu yi ma'addini izgilanci kamar yadda ya zo cikin shari'i bayanan yana cikin sharhi wani mutum ya zo wajen wasu malaman hadisi kuma ya inganta sai yake musu izgili yake dariya yake cewa yanzu wannan yana taka fuka-fukan mala'iku sai ya ɗauko wata sanda shi to bari ya taka da sanda yake cewa ƙarya ne hadisin yana fara takawa sai ya kife sai kafar ta shanye wannan ya faru saboda ya karyata hadisi an gane ko saboda ya karyata sai ya kife sai kafar ta shanye wannan yana nan a cikin sharhi shi wannan ya kawo mai abin nan mai tuffatul ahwazi kuma ruwaya ce mai inganci haka kan mutum ya karyata an gane ko قال ولا نعرف هذا hadita إلا من حديث عاصم ابن رجاء ابن حيوى وليس هو عندي بمثل هذا قال حدثنا محمود ابن خداش بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم ابن رجاء ابن حيوى عن داود ابن جميل عن كثير ابن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصف من حديث محمود ابن خشاد كداش ورأى محمد ابن إسماعيل هذا أصح قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأهوس عن سعيد ابن مسروق عن ابن أشوع an yazid ibn salamah al-ju'fi qala qala yazid ibn salamah ya rasulullah inni qad sami'tu minka hadithan kathiran akhafu an yunsini awwalahu akhirahu wani mutum yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya manzo sallallahu alaihi wasallam ni naji zantuttuka daga wajenka da yawa ina tsoron kar in mance saura ko abin da naji daga farko wanda naji daga baya ya mantar da ni abin da naji daga farko Ya ce, fa ne bi kalimatin Kunu jima'a da haka ka gaya min wata kalma da za ta zama ta tattare min ma'ana duk abin da kake gaya min sai yace masa ittaqillaha fi ma ta'lam ka ji tsoron Allah a cikin abin da ka sani iyaka abin da ka sani ka zama mai tsoron Allah akai shi yasa ake ilimi na tsoron Allah shine ne al'ilmun, nafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ilimi mai amfani قال هذا حديث ليس إسناده بمتصل وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أشوى يزيد بن سلمة وابن أشوى اسمه سعيد بن أشوى إمام الترمذي yana ganin akwai katsewa a cikin sanadin hadisin قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلف ابن أيوب الآمري عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin husnu samtin wala fiqhun fi din wannan hadisin na Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu siffofi guda biyu wanda in dai mutum munafiki ne ba sa taba tattaruwa a cikinsa menene wannan sufofin shine husnu samtin in an ce husnu samtin ma'ana kyawawan ɗabi'u da cikan hali ko da ka same shi yana da cikan hali da ɗabi'u to ba ka same shi yana da fikiwa a addini ba ma'ana bai da fahimta a addini ai Allah ya ba mu labarin wa minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ibnu kathir yana cewa rahimahullah wannan yana nuna balidancin munafikai ma'ana ba sa ganewa ba sa taɓa gane abin da ake faɗa tsawon toshewan su. don za su zauna su ji zance a gaban manzana sallallahu alaihi wasallama da an fito sai su dinga tambayawa wai me aka faɗa ne so ba su gane abin da aka faɗa ba bulada la yafqahun shi yasa da yawa ayoyin alkur'ani Allah yana cewa la yafqahun ba sa taɓa ganewa indai mutum munafiki ne la yafqa bai fahimta in kuma ka samu mai fahimta ne sai ka samu ba shi da kyawawan ɗabi'u bai da husnu samti gane ko eh akwai waɗanda suke gane ganewa kamar yadda wasu malamai suka bada fassara wannan ayar cewa suna ji din su gane amma da gangane wai suna izgili ne dan sai wai ne aka faɗa ne ma ba su haka ne dan izgilanci to kaga kenan babu usna samti babu kyawawan halaye da ɗabi'u ko waɗannan guda biyun mazala sallallahu alaihi wasallam ce ba sa tattaruwa a cikin munafiki mana ba sa samun cikan halayya sannan kuma fiƙihu a cikin addini ka samu suna da cikan fahimta addini babu ala Hadithin hadithun ghalib wala na'rifu hadha alhaditha min hadithi auf illa min hadithi hadha ash khalaf ibni ayyub al-amili wa lam ahadan yarwi anhu ghayra abi quraib muhammad ibn ala wala adri kayfa huwa قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة ابن رجاء قال حدثنا الوليد ابن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم fadlul alimi ala al'abidi ka fadli ala adnakum kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha wa mala'ikatahu wa ahla samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la ala muallimin nasi al an ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa akwai wani malami ne masani mai aiki da iliminsa dan duk tarin ilimin mutum bai da aiki bai shiga wannan hadisan da ake magana akwai wanda ba sa tsoron Allah ilimin su yace to an ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan masani ne kuma mai ilimi mai aiki sannan kuma wane mai bauta ne mai yawan ibada ne sanin shi bai kai na wancan ba kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai fifikon masani akan mai ibada kamar yadda fifiko na yake ne akan makaskantanku wanda suka fi karanci wa zai haɗa mazala sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya matsayin mazala sallallahu alaihi wasallam da ɗaya daga cikin al'umman nan ana haɗa yace to haka bambancin malami yake da mai ibada amma yanzu masu ibada su ne malamai ba <laughs> masu ibada yanzu su ne malamai mutum ya zai zo ya dukufa a masallaci ba karatu ba izziya ba risala ba alali ba komai in an dan dade shi kenan liman ba ne sai a ce yi sallah ko ya samu la yusinu salat bai kyautata sallah wani shi kenan saboda dadewan shi da zaman shi a masallaci zai daina alwala sai kama sa dutse aljihu yana buga taimama da shi abid huwa huwa la ya ta'allam bai san me yasa ake taimama ba kuma da kun zo da damuwoyinku kun zo kun same shi kuna da wata matsala ta addini sai ku ganshi sufur shi ibada ne kawai akwai wanda daga cikin mutane a madina imamu malik yana tarwaito hadisansa imamu malik yana tarwaitowa yana tarwaitowa sai daga baya imamu malik ya gane hadisan mutumin gaba ɗaya gurɓatattu ne aka tambaye shi kai malik duk da kiyayewanka da tsananinka kake ya ce wallahi mutumin ya ruɗe ni ne da yawan ibada shi ni kullum na ganin shi a matsayin ɗauka kuma cikin malamai yake qala garani bi kasrati ibadatihi yanzu akwai mutumin da aka ganka ga yayi rawani masha Allah ya sha rawani ya ruko babban calbi ya sa babban riga yana wallahi ka dauka malami kana zuwa da kaka wata mas'ala sai kaga babu in ya ma wani aikin sai kai mamaki aka yi wannan aikin kadir hada akwai da yawa masu sa rigan malaman aiki to haula'i ubbad masu bauta ne akwai su ko ubba da haula masu bauta ne to ana samun irin waɗannan shi yasa ban za mu yi tambaya bayan darasi shi yasa mutumin nan da aka ce ya zo a wani hadisi ya tambayi wani malami ya ce menene hukuncin mutumin da ya kashe rai 99 ko sai malami ya ce mishi mene ya ce ai ba yanda za ka yi Allah ya yafe ma ka yi wannan aikin ke ai kai ba kai ba rahamar Allah sai ce to tunda haka ne bari na karasa da kai kawai na zama dari faqatalahu ya kashe shi yana tafiya yana tafiya je ya samu wani mutum malami kuma ya sake tambayen shi ya ji ko fatawar shi za ta sha bamban da wancan yana tambayan shi sai ya ce mishi akwai wanda yake hana Allah da eh, rahama ga bawansa ka kashe rai ɗari ai in ka je ka tuba Allah zai yafe ma amma da sharaɗin abu ɗaya Abin da na fahimta ka fito cikin wasu mutane ne mabarnata da haka in har kana so ka gyara ka ta yi kyau ka tashi ka bar wannan mutanen da kake yi wannan society din ka koma can cikin mutanen kirki to shine sai ka gyaru yana hanya sai ya rasu aka ce mutumin da ya tambaya na farko abid ne shi mai bauta ne mai ibada aka shi a ibada sai yana ganin bai kamata a saba ma Allah ba shi kuma na biyun malami ne shi yasa ya bashi fatawa irin ta malamai kuma ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suka yi sanadiyar mutuwan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi su suka kashe shi an fita yaki ne mutumin ya samu raunuka da yawa a jikinsa sai ya samu wasu daga cikin mutanen sai ya ce musu shi fa raunin shi yayi yawa a jiki gashi lokacin sallah yayi yana so yayi alwala amma kuma yana ganin in ruwa ya taɓa raunin nan nashi zai caɗi. shin ba zai iya yin taimama ba suka ce ina ai ko za ka mutu sai dai ka yi alolan yana yin ko ya mutu ciwon ya caɗi. aka zo aka gaya maza Allah sallallahu ya ce sun yi fatawa ba ile qatalu su suka kashe shi Tur da su to yanzu da yawa shi kenan kana shiga tasha sai ka samu masu fatawa da yawa da ka je tasha zaka samu masu fatawa da yawa ko kuma daga wata matsala ta addini ta zo sai ka ji wani ya tashi yana ma bayani da fashin baki wa laysa min al-ulama ta san ba malami bane laysa min al-ulama man sai zo ya ce ma kana magana ce ai maulidi sunna ne abin san annabi a dafa abinci saboda annabi a yi kyauta a yi ciyarwa a yi bege saboda wannan sunna ne ai ba wajibi bane tunda ku ba za ku yi ba ba wajibi dama sunna ne ko ya kulla ka haza <laughs> nasiya ya baka fatawa ko yace ai dama nafila ne ai dan an yi ittifakin cewa ba wajibi bane kowa yi ittifakin cewa ba wajibi bane to shi ya yace ai sunna ne tunda ba wajibi bane sai baka fatawa wai me a cikin ina ce a ci abinci ne saboda murna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nafila ne wanda ya samu ladan ciyarwa ka ciyar saboda murna da aiwan annabi kana da ladan abid ne yake bada wannan fatawar laisa minal ulama hada ko da ya shiga gidan radio ya ce minal ulama laisa minal ulama hada hada minal ubbad ko ko muta'alimin al muta'alim me mutaalim wanda yake nuna cewa shi malami minal muta'alimin laysa minal ulama minal muta'alimin nas'alullah al'afiya amma ana batar da mutane abu an san barna ne tsuran sa ma ba ya ce mutane haka mutum yana mamaki irin wannan abubuwan ko mutum ya zo ya kalli malami ya ce mishi jahilin banza minal ulama ya kullahu jahil ce mishi jahili saboda haka shi yasa Allah ya fifita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman yanda yake da fifiko akan al'ummarsa haka malami yake da fifiko akan mai bauta sannan sai ya sake cewa kuma ai lalle Allah madaukakin sarki da kansa da mala'ikunsa da ma waɗanda suke cikin sammai gaba ɗaya da ƙasai kai har tururuwa da take cikin shurinta wato har kifaye suna yin addu'a ga mai karantar da mutane alkhairi alladhi yu'allimu an-nas alkhair yanzu wanda suka ce mutanen nan su fito su yi rawa su yi soke-soke da shaye-shaye da waye Al hada khair wannan karantar da mutane alkhairi ne wallahi hada laysa min alkhair mata ba inda addinin musulunci ya ce mace ta fito daga gidanta daga gidan aurenta ta cire hijabinta ta fito tana yawo da gashinta a buɗe da kanta a buɗe wa ya kunu haza min addini wallahi wannan ba addini bane wa haza laysa min sunnati rasulillah wannan ba cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa haza laysa min hubbi rasulillah bai cikin kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuhibbuhu wa na'si muna san shi kuma muna saba mishi haza laysa laysa hubb wannan ba soyayya bane duk wanda ka tambaye shi ya halatta mace ta fito shi ai saboda annabi to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai mata ko babu suna fitowa su yi wannan ha ya fa'alu wa nahnu naf'al saboda haka abin akwai barna da yawa a ciki akwai barna da yawa a ciki haka la yusalluna suna yin addu'a ga mai karantar da mutane alkhairi ba sharri ba dan duk wanda ya karantar da mutane irin wannan abin laisa khair yanzu kowa ya gane ma idansa sai a ɗauko aron wata al'ada sai a raba ta a musulunci kowa ya zan cewa ta kuta ha wata al'ada ce a kan al'ada ce aka tsinto ta daga cikin addinin gargajiya na hausawa gargajiyanci ne na hausawa aka ɗebo aka aro aka zo aka mata kwaskwarima aka raba ta da addini amma ba wani abu wai a cikin addinin musulunci irin wannan inda akwai laukana khairan da sabakana ilaihi sahaba wattabi'una wa man ba'dahu inda alkhairi ne wallahi bayan da sahabbai za su bashi to ba mu taba jin wani sahabi ya ce ana wani taron takuta ko imamu malik ka je ka debo tun daga muwadda da duk fatawoyin imamu malik mafi ka je ka debo duk fatawoyin imamu shafi sai dai an ce wadannan kuma ba a imma bane ka ɗauko Bukhari ka mishi saukan karatun allo tun daga farko a ƙarshe ka samu a ciki ba to aina aka samu inda nas an ga ana yi al'ada ne na wasu mutane aka ɗauko aka raba shi da addinin musulunci shi yasa za ka ga abubuwan da suke biyo bayan shi ba su da kyau ba su da daɗi sun munana a dinga zubar da jini ana soke-soke ana faɗan munanan maganganu ana abubuwa wanda ba irin na karantarwa musulunci wannan abin ya munana sosai kuma duk abin da yake haifar da wannan kamar yadda muke karanta wannan babin jahilci ballo wa aballo sun batar su ma sun bata in ba jahilci ba ba abin da yake haifar da irin waɗannan abubuwa haka tsananin jahilci ne da rashin sanin ma wai meye addini ma menene tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suna gani yanzu da muke karanta hadisan nan mu ne jahilai kana karanta hadisin manzo Allah sallallahu kana jin ga abinda shari'a ta ce wacce abubuwan duk ba ko daya a cikin nan babu ba anan ba duk inda ka je ka duba a cikin taska ta musulunci babu to ina aka samu shi Kala yaqulu sami'tu al-fudayl ibn iyad yaqul fudayl ibn iyad ɗaya daga cikin manya-manyan magabata ne yace naji yana cewa alimun malami wanda yake Amin. amma mai aiki da iliminsa mu'allimun kuma mai karantar da mutane da haka sai ya haɗa abubuwa guda uku a wajen fudai huwa alim indahu ilm wa ya'malu bi ilmihi wa yu'allimu ghayrahu yace to in ya zama haka a kabiran fi malakuti samawat za a dinga kiran shi mutum ne mai matsayi a cikin mulkin Allah a sammai da kasai za a dinga kiran shi wane mai matsayi ne kamar yadda za a ma mu'ad ibn jabal ranar tashi alkiyama mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu ya musulunta ya rasu yana dan shekara 27 a mafi jayin zanci amma ranar tashin alkiyama zai zo shine yake gaba da malaman al'umman nan gaba ɗayansu suna bayansa shekarar 27 ya rasu amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'lamukum bil halali wal harami mu'ad wanda ya fi ku sanin hukunce-hukunce na halal da haram shine mu'az yanzu ya shekara 27 nawa ne suke da sani za ka iya tara 'yan shekara 27 zu 27 da ga samu wanda zai ma fatiya mai kyau wa mu'az umru 27 a shekara 27 amma zai zo shi yake jagorancin malamai na al'umma kamar yadda an zo ana biki irin na na na na, na bikin ƙasa zaka gan an tara sojoji suna macin ba ko na a can gaban su ba to haka mu'azzi zo malamai suna bin shi a baya na al'umman nan fa gaba daya ka duba malaman al'umman nan su nawa ne har su imamu malik ina da ake magana suna bayan mu'az to ya ilimin mu'az yake ka duba ilimin su ba su imamu bukhari su imamu ahmad imamu ahmad yana cewa habibtu alfa alfa hadis, imamu ahmad yana cewa na haddace hadisi miliyan ɗaya mana hanyoyi daban-daban ya ce a ah, wannan ya rawaito ta kaza guda miliyan ɗaya imamu bukhari kuma ya cewa ah, hafistu mi'ata alfa hadisin sahi na haddace hadisi guda dubu ɗari duk masu inganci ne wa hafistu mi'ata alfa hadisin ba'if hadisai masu rauni ya ce haddace guda dubu ɗari sannan kuma waɗanda suke tsakankaninsu su ma yadda ta guda dubu ɗari dubu ɗari uku amma zai zo yana bin bayan mu'ad radiyallahu anhu wannan su ne malaman al'umma na gaske imamul bukhari ba yana zama a cuɗanya masa hadisai duk ya fitar da su wata wata shekara da ya shiga bagdad mutanen iraq suna so su gwada ilimin imamul bukhari suka tara malamai masana sosai wanda suka san hadisi malamai guda goma masana ba wai ƙananan malamai guda goma kowanne a cikinsu ya rike hadisai guda goma guda nawa kenan guda ɗari hadisan nan guda goma da suka rike su gaba ɗaya sai suka canja salon hadisan ko su canja sunan wani mutum kowane ɗaya a cikinsu ya canja sunan wani mutum hadisi na farko na biyu na uku haka suka yi suna so su jaraba imamul bukhari lokacin da imamul bukhari ya zo suka tsayar da shi suka ce ai ana yana ana ana ziga shi cewa shine malami da sauransu dan haka za su gwada shi da ya zauna a cikin su suka fara karanta hadisan mutum na farko ya ce to ku kawo hadisan na farko ya kawo hadisan shi guda goma imamul bukhari yana ci na biyu ya kawo goma sai da suka yi har guda ɗari sai ya fara da na farko yake ce ma na farko to kai hadisan da ka kawo guda goma ne hadisi na farko shine daga kaza daga kaza daga kaza na biyu shine sai da ya kawo mishi goma yace to na farkon ba haka yake ba ga yanda yake duka su goma sai da ya musu haka wannan me zaka ce mishi suna ganin haka suka ce sun sallama mishi daga nan ake kiran shi amirul mu'minin a hadisi an sallama mishi yanzu wannan ko kwamfuta ne kamata ta yi sautin wannan ba ta ma ba sai da ya ɗauki mutumin na farko kuma bai yi kuskure a ko kalma ɗaya da suka faɗa ba a gaya min irin wannan kaifin kwakwalwa da basira amma duk da wannan ilimin nasa zai zo yana bin bayan mu'az mu'az shine shugaban malamai gaba ɗaya wa zalika fadlullahi fihi man yasha saboda haka akwai akwai muna malam da yawa sunan malanta ne kawai sai ya buga rawani ya buga babban riga kenan ana mishi girmamawa ana jinjina masa shikenan ya zama malami nas'alullah al'afiya saboda haka Fudail ibn Iyad ce sai mutum ya zama alim amil muallim malami mai aiki da ilimin sannan mai sanarwa to wannan shine zai samu matsayi قال حدثنا عمر بن حفص al basri قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج an abil haitham an abi sa'idin al radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala lan yashba al-mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-janna cewa in dai mutum mumini ne na kwarai cewa ba zai taba ƙoshi daga abin da ake karantar da shi ba abin da yake ji na ilimi har sai ya zama makurarsa ita ce aljanna mana mutum ba zai taɓa cewa ka ni fa karatun bukarun nan na gaji da zuwa ba in dai mumini ne na kwarai ce ni dai karatun Bukhari nan yau ya ishe na gaji da zuwa wani yana so sai ya mutu akan buhari ko ya mutu alai kuma an same su da yawa haka misalai imamul gazali rahimahullah an ce lokacin da ya rasu an same shi da sahihul bukhari a kirjinsa a rike da shi yana cikin rashin lafiya aka same shi ya ce wallahi mun bata rayuwa akan abubuwa da yawa da ba su da amfani saboda ya shiga cikin bincike na ilimin muka da yawa na duniya da abin nan a ƙarshe a ƙarshe sai kuma ya ɗauki imamul bukhari kawai sahihul bukhari yake karanta ya ce wallahi mun yi asarar rayuwar mu ga abin da ya kamata mu ɓata lokacin mu akai to da Allah ya tashi cika masa burinsa ya rasu sahihul bukhari yana ƙirjinsa, hadisan manzo Allah yana ƙirjinsa, yana rike da shi ko kuma idan sai ya samu ya rasu misali yana wasu kira ya fadi a haka ne ko a ah, to ya kwanta da shi ya tashi da shi ya kwanta yana kirga messages ya tashi ya farka da shi yana kirgawa yana cikin sallah na yin sallah yana jin message na zuwa ya mutu ala hada ya mutu a kai nas'alullah al'afiya saboda haka sai a hankali haka mutum yanzu in dai mumini ne na kwarai a ce ana karantar da shi sahihul bukhari ba zai taba kosa ba yanzu ka kirga misali azumin watan ramadan nawa kai ana fassara ma qur'ani ka taba jin cewa kai ka gaji da qur'an nan to mumini sai ya zama maƙoran shi ita ce aljanna duk wanda kaga ya kosa to wannan ba alkhairi a tare da shi mutum zaka ga za a yi za a yi wani zaka san shi tun yana shekara nawa tun ana zuwa kaga har ya tsufa yana jin karatun na ana yi da shi kaga haka zaka same shi haka haka haka har ya koma zuwa ga Allah Allah ya sanya mu cikin su wannan hadisin yana da rauni saboda darraj a cikin sanadin na bayan sama yana da rauni sosai kada haddathana Muhammad ibn Umar ibn al-Walid al-Kindi kada haddathana Abdullah ibn Numayr an Ibrahim ibn al-Fadl an Sa'id al-Maqbuli an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-kalimatu al-hikmatu dallatu al-mu'min فحيث وجدها فهو أحق بها وانا حديث هذا روني سوسي شيني حديث الحكمة ضالة المؤمن إن ده شهر ngane ko to ya ce kalma kyakkyawa ta hikima zance mai kyau kamar tsintuwar mumini ne duk inda ya samu sai aiki da ita wannan gaskiya akwai rauni sosai a cikin wannan a ce hadisi ne da abu kama da maganganu ne na masu hikima ke za ka je ka dinga rubuta kada rasul al-hikmatu dallatul mu'min da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da mumkin ta wata ma'ana daban shi yasa su irin su turmuzi ya kawo ma wanda yake daga wanda ya ji shi ba ruwan shi kuma ya gaya ma matsayinsa ya ce haza hadisun gari kaga bai ce sahih ba la wa illa min hadal waje wa Ibrahimu ibn al-fadl al ba a kufin hadithi min kibali hifzihi kila ba haka ba ne asalin zancen gane ko saboda haka wannan shine ƙarshen babi da ya kawo a cikin kitabul ilmi abin da ya shafi littafi na ilimi shi ilimi kamar yadda bayani ya gabata ɗaukaka ne ilimi kuma neman kusanci da Allah amma ilimi da ya zamanto na tsoron Allah ilimi na tsoron Allah domin inna mal ilmu al'amalu bihi asalin ilimi shine mutum ya aiki da shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata Imam Ibn Rajab yana da littafin shi mai kyau iktida'u al'ilmi ilmi cewa a dinga bibiyan ilimi da aiki kar mutum ya san ilimi kuma ya ajiye shi ma'ana ka sa shi a practice ka yi practicalizing din shi wannan haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga ya faɗa sai ka ganshi a aikace haka ne haka nan kuma magabata na kwarai duk abin da suka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu sun sa shi a aikace shi yasa Imam Ahmad da ake bada misalin shi wata rana ya tafi aikin haji Imam Ahmad sai ya samu wani mutum sai mutumin ya mishi kaho sai ya cire dinare daya ko nawa sai ya ba mutumin aka ce ya muka ga kaya yi ce na karanta a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mishi kaho ya cire dinare kaza ya ba ce yasa nayi dan nayi koyi da shi ba mu dai sai mu duba mu gani hadisai nawa muka ji muke aiki da su hada huwa su'al anan ne inda ake abin nan za ka samu masu jajircewa na yi aka Allah madaukakin sarki ya datar da mu littafi na gaba shine kitabul istizan Wal'adabi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin neman izini in an ce shi shine neman izini na shiga gida ma'ana yayin da zaka shiga gidan da ba naka ba to akwai ƙa'idoji da shari'a ta jera ta rataya yayin da zaka yi wannan sannan gidan ma ko da a ce naka ne ta wani bangare misali kaman kana gidan haya akwai yadda ya kamata ka shiga ba ka ce to ina da aiki haƙƙi a gidan ba kuma kana da dokoki da shari'a ta sa ko kuma a gidan ɗan uwanka ne amma akwai iyalansa a ciki ko wani abu to wannan babi ne mai girma asalin shi shine littafin Allah madaukakin sarki da ya Allah yake cewa ayu halladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wani sai lokacin da ya shigo gidanka yana daga labulai salamu alaikum wannan ba istizan bane da yawa ana yin haka wani sai ya zo tsakiyar ya ce assalamu alaikum ai ba amfanin sallama kenan ai an sa sallaman ne saboda ido da ma ai ma ju'ila al-istizan min ajli al-basar to idan ya riga gani wace sallama kuma zaka yi dama kana yi ne saboda in yana cikin wani yanayi ko yana cikin wani hali ya kintsa in ya ga ya kamata ka shigo ya ma izini in bai kamata bai ce ka koma kuma kai daya biyu uku to sai ka juya wani ya yi ɗaya biyu uku shi shikenan wanda ba yanzu yi da mutunci ba sallama su uku ba zai ansa uwa wannan shi ne musulunci in an ce ku koma ku koma wa in kila lakum urji'u farji'u huwa azka ku. haka akwai tsari na istizan da shari'a musulunci ta bayan, ko da mutum gidanka gidan shi zai shiga wani zai ce to ai ɗakin mahaifiyarsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, to zaka so ka ga mahaifiyarka a tsirara wai zai so ya ga haka to ko ɗakin mahaifiya ne sai ka nemi iske isa ka yi sallama wani kuma sanda zai sallama yana daidai tsakiyar kofar gida da an buɗe yana ganin komai a cikin gida ana iske isa ne sai ka koma gefen ko gefen dama ko gefen hagu inda baka kallon cikin gida baka leƙen komai ka yi sallama ɗaya ka ji shiru ka yi ta biyu ka ji shiru kana ta uku ka ji shiru tarji sai ka koma kamar yadda zai zo cikin hadisin umar radiyallahu anhu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ɗalibi ne kuma wani malaminsa a jami'a ya rasu amma an shirya cewa za a dinga zagaye makaranta cikin sati daya saboda nuna bakin ciki da jimame kuma su an zo an ce lallai su zagaya shugaban department ɗinsu ya ce su zagaya ya matsayin zagayawansu sun saba ma Allah an ba da addinin musulunci yace ce kuma sannan baya cikin dokar jami'a don ka shiga za ka yi karatu a ce sai ka yi wannan abu haka ba za ka yi ba addinin ka bai ce ka yi ba yana da kyau wani lokaci a dinga ɗaukan matsayi na gaske dan wannan yanzu ba maganar bil hikma bane wannan taghyir ne na munkar yanzu ana so a sa sai ka saba ma Allah cewa ga abin da zaka yi ce to shikenan ni na ji ban ji daɗi ba malami na ne mai karantar da ni ya mutu to Allah ya ku hakuri amma ba zan yi wannan aikin ba dan addinin musulunci bai yadda ba kun gani musulmi ne to me laifi a cikin wannan kana jin nauyi ka gaya mishi haka ko shugaban jami'a ne bizi ya kira ka ka gaya masa haka kuma ba abin da zai ce ma ba wani tsari da ya tilasta ma yin haka a wani lokacin makila bai dan cika tambayar ba sai kun sa wani kaya na musamman bakaken kaya ana wake-wake wannan ba musulunci ba ne ba addinin musulunci ba ne wato yana da kyau a wasu matakai musulmi ya dinga ɗaukan matsayinsa na musulmi da yawa wani lokacin da ka samu mutum musulmi yana jin kunya ba a jin kunyan musulunci ma'ana ba zan yi ba ba zan yi ba me yasa ba za ka yi ba addini bai ce na yi ba shi kenan Allah ba da sa'a akwai wani abin da zai faru baya haka shi yana tsoron yayi haka za a ce a wannan ya cika tsananin addini a su yan extremist ne su yan menene yan waye yan waye a ji a faɗa ko ina za ka je da shi ba wanda ya ce ka yi ba za ma su tilasta ma ba zai dai in kai kana so ka yi dama haka amma duk wanda ya yi haka ya tarayya da su wannan ya saba ma Allah wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wannan muwalati ne ga waɗanda suke ba musulmi ba iyaka me zaka masa in ka gama kewayen zai dawo ne kuma ya mutu kafuli zai sa kuma shiga aljanna ne <laughs> to shikenan sai ka bar shi shikenan ya mutu ya mutu ba laifin an ce za a je a gaida iyalansa a gida ku je kuma su gaisuwa wannan musulunci bai hana ba duk da kafuli ne ku je ku gaishe su a gida ku daliban shi ne kun zo ku musu jima ba abin da ya faru wannan ba laifi bai da lafiya ka je ka gaishe shi amma ka tashi ka shiga wani abu wanda yake irin na addinin su ne wannan ya saba da karantarwa addinin musulunci yin hakan bai zama daidai ba wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani na'am a Allah yana tambaya ko an amsa shi kenan na'am a dama kan wannan mutanen ya hankali na tashi daga wani ganga suke dokawa shi ne ce an amsa dai tambayar kenan eh, tunda an san baya cikin littafin Allah eh. baya sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama baya cikin karantarwar magabata al'ada ce aka samo asalinta daga kasar Kano ko daga ƙasa Hausa zamu ce dai amma a Kano dai aka fi yin ta dai Ba san ko a Katsina ana yi ba Ba san ko Sokotawa suna yi ba ko zambarawa ko zage-zage ba san koji suna yi ba ko nan ƙasar bauchi suna yi to al'ada ce aka samo ta daga ƙasar hausa sai a batta al'ada ce ta kasar hausa ko dan addinin musulunci ya zo ne ya shiga kasar hausa kenan akwai lokacin da ya zo kenan kafin addinin musulunci ya zo ba a wannan abin ko ana yi ko ba a ana yi kafin zuwa addinin musulunci to addinin musulunci ya zo ya riski wannan al'adar kenan ya hana ta kuma ta ƙi hannuwa aka ƙawata ta sai aka raba ta da addini kuma aka ci gaba dai ko wannan shine kawai al'ada ce ko ƙasar abin nan eh, hausa kake karantawa a secondary school ko me za a baka labarin bukukuwan hausa sai a ce da mene a <laughs> cewa bukukuwan addini bukukuwan hausa ake cewa ko al'adun hausa wallahu ta'ala a'lam amma dai mafi kyau mutum ya nizanci duk wannan abubuwa abubuwan duk ba alkhairi a cikin su alkhairi yana cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wanda yake san Allah yake san kyakkyawan sakamakon tashi a kiyama to ya bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo dai ma annabi yayi yace bai ba to shikenan mu batta tunda dai bai yi ba a dan shi ake ma amma bai yi ba abubakar umar uthman ba su yi ba to wallahi ni ba wanda zan yi biyayya gare su in ba su shikenan je ka yi abin kankana so kai amma ka a ce addini al'ada ce aka mayar da ita ta zama addini wallahu ta'ala a'ala imamu malik da eh, athauri da kuma lai na ganda imamu al'auza'i ko fi ah, da ibnu mubarak fi khurasan yankuna ne na duniya a wannan lokacin mu akwai imamul auza'i a sham a ƙasar sham al-imamul auza'i wa imamu ahli sham an ce a sham wannan yankin na falasin da sauransu fitaccen malami a wajen shine imamul auza'i wanda har wasu malamai suke yaban shi da cewa kana ya takallamu bi kalamil anbiya imamul auza'i yayi magana ka dauka cewa zancen kamar na annabawa ne haka wa min al-a'immatil kibar yana daga cikin manya-manyan malamai haka akwai manya-manyan malamai a wannan yankuna wallahu ta'ala ala Allahu